ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أنا أقول يا الله مدوكي دي بام يكون هذا وانا درسنا رمضان مبارك أيومنا رانا 20 دبقوا يقوان رمضان شكرا دبودة لليهود داربين دبقوا إلى هجرة منذ صلى الله عليه وسلم wanda ya dace da sha shida ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida lokaci a zahar sha biyu da minti ishirin da biyu da asar karfe uku da minti talatin da shida magariba shida da minti goma sha tara eh, isha'i karfe bakwai da minti ishirin da tara alfijir kuma biyar da minti biyar gobe zai rage minti daya zai zama biyar da minti hudu fitowa rana kuma karfe shida da minti sha shida shi ma gobe zai rage minti biyu zuwa da minti goma sha hudu ina muke ne wane maza ba ne to mun yi magana wasu abubuwa da wato aka haramta wa mace a lokacin da take da tare da al'adanta to yanzu muna so mu ɗan taɓa akan lokacin da mace wato za ta fara haila ko za ta gama haila a wani shekara ne za a ce mace in ta gaji ne za a ce haila ne ko kuma ba haila ba ne yawanci malamai fikiyo suna bayani ba jinin cuta ba ne jinin da yake fita daga cikin wato can haifa a duk wata wato na bara'ar rahim wato mahaifan nan ba komai a ciki malamai suka ce magana mafi inganci annahu la hadda li aqallihi wala li aktharihi babu iyaka wato ga mafi karancin haila ko mafi yawan haila ba iyaka ne da shari'a ta ce idan mace ta wuce shekara hamsin daga nan ta ga jini ba haila bane babu wannan hadda amma galiban mata yawanci a wa'annan tsakankanin farawansu da karewansu farawa yawanci daga tara abin da ya sama suke farawa Sai da al'ada kuma yakan tsaya ne in aka gangaro zuwa hamsin din nan to da wuya ka samu duk da ba za a rasa ba amma ba su da yawa wa'inda sun wuce shekaru hamsin kuma wato suna al'ada ba su da yawa to amma a hakan ba za a ce shi ne madogara ba amma shi ne mafi rinjaye al'agalabiya da yake faruwa wato tsakankanin wannan lokacin ne wannan kenan a shekaran girma kenan na cewa yaushe mace in ta gaji ne za a ce al'ada ne yaushe ne in an gani ba za a ce al'ada ba to hakan nan kuma wacce ta fara al'ada? shine malamai suna bambanta mata mubtada da kuma mu'tada mubtada ita ce wacce take fara haila shine yaushe za ta fara shine wannan shekarun muka abin nan mu'tada wacce ta ma tana yin al'ada to menene adadin kwanakin su shi ma dai a dalilin shari'a ba a ce in mace ta ga jini in ta kai kwana kaza shi kenan haila ya tsaya mm. sauran jini da ta gani ba haila bane babu wannan sai me sai a koma ga yanayin ɗabi'an da Allah ya yi ta halittar da Allah ya wa mace yawanci wasu suna al'ada kwana uku shi yasa malamai suke cewa aqalluhu wato mafi karancin lokacin jinin al'ada shine lokaci guda lokaci guda jini zai sauko haka kaɗan sai ya ɗauke al'ada ne wasu ma suna ganin yawmun walaila wato yini da dare in jini yana nan kwana ɗaya ya ɗauke to al'ada ne ya zo kuma ya tafi to menene mafi yawan jinin al'ada shi ma suka ce kwana goma sha biyar ne wato in tana al'ada har kwana goma sha biyar to in ya wuce sha biyar to ya zama cuta to wannan fa a bayani da malamai ke yi ne akan haddadawa mm. amma wasahin annahu la haddali li wala li aktsarihi wato babu wato iyaka na mafi yawansa ko mafi karancinsa wasu sun kan kaddara da kwana goma sha biyar kamar da muka faɗa sai dai idan mace ta ga jinin al'ada wato yau ta gani kwana ɗaya ya zo ya ɗauke wancan watan ma ya zo kwana ɗaya ya ɗauke to shikenan a zuwa na ɗaya na biyu na uku to ta gane al'adanta ita tana jinin har da kwana ɗaya ne wacce kuma jini ya fara zuwa mata sai bai tsaya ba har kwana goma har sha biyar to shi ita ma al'adanta kenan kwana goma sha biyar in ya wuce fa nan ne suka yi sabani cewa in ya wuce zai zama cuta wasu kuma ce a'a madama tana ganin wato jinin al'ada to fa ba za a ce sai kwana goma sha biyar ba to nan shine malami muna karantawa fikin malikiya ƙananan littafai muna karantawa hatta a manyan ma wasu sun kawo cewa mace za ta zauna al'adanta adadin kwanaki in ya wato wuce adadin kwanakin da ta saba yi sai ta ƙara kwanaki uku a kai a cikin kwana ukun nan jinin zai tsaya in ya tsaya shi kenan sai ta yi wanka ta yi ibadanta nan gaba idan ya zo a kwanan da ta saban ya wuce sai ta kara kwana uku in ya ɗauke to jinin ya canza kenan inda tana kwana biyar yanzu ya kara takwas ya zama uku kenan ya zama takwas takwas shine al'adanta to in yanzu ya wuce takwas ɗin fa ba za a ce shi kenan cuta ba nan ma za ta ƙara kwanaki uku shi ne abin da malami ke cewa malam tijawar hamsa ta ashara man ɗin kenan in har ba ta wuce kai kwana sha biyar ba don suna ganin aksar ayyamul haidi hamsa ashara man ne to idan ta kai kwana goma sha biyar to daga nan sai a ce jinin jinin cuta ne wannan fa a kauli ne saboda babu dalili na shari'a da ya kayyade wa mata cewa kwana kaza din nan shine tsarki kwana kaza din nan shine haila saboda bambancin mata da Allah ya yi wajen karancin farawa ko karancin karewa ko yawan kowanne almuhim dai idan mace ta ji a a'rad na zuwan al'ada dama yakan nuna musu alamomi wasu wajen murdan ciki ko abu mai kama da haka hmm. wasu kumburin fuska wasu yanayin jiki da za a ji ko na bacin rai ko na tashin zuciya da makamantansu dai wannan arad din suna zuwa musu kuma jinin in ya zo shi yasa malamai suka yi bayanin launin sa da sauransu din don ta yi akwai jinin cuta nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da eh, wannan matar da ta zo take cewa jini bai yanke mata annabi ya ce inna madalika irqun wato jijiya ne wanda idan wato ya tabu daga wannan to sai ka ga jinin yana sauka mm. daga hanyar wajen mahaifa ne daga hanya ne ba can cikin mahaifan ne yake zuwa ba shi al'ada daga cikin mahaifa ne ke zuwa wannan kuma za ka ga jini haka ne yana da hasken jini haka kuma ba da kauri kuma ba da wari sabon jini da kawai yake fesowa yana zuwa to amma shi na cikin mahaifa da yake ya zauna ne zuwa wani lokaci to ya yi dan kauri haka kuma yana in ya zo din yana da wari kuma yana da duhu fiye da sabon jini shi ba sabon jini bane da yake kwarara to da wannan ne ake bambanta shi ko ba shi ba Allah madaukakin sarki yana bayani akan wannan ta rata hukuncin wato akan samuwar hailan ne ana tambayanka akan wato wannan jini ka ce musu shi cuta ne huwa adha wato samun shi kenan idan akwai shi cuta ne kar a zo kusa da shi fa atazilun nisa fil mahidi ku nisanci mata a lokacin da suke cikin wato haila wannan kenan ba a nan ba a ce sai yaushe suka fara ko sai yaushe suka tsaya ba shi yasa malamai e ga irin al'adanta in kanat mu'tada ko in kanat eh, mubtada to ya matsayin kuma ganin jini a fiye da sau daya a wata don abin da aka saba shine mace ta yi jinin al'ada guda daya a wata sawa'un za ta yi na kwana uku ne kwana biyar ne bakwai ne takwas ne in ya ɗauke to ba zai zo ba sai kuma wani watan. Mm. ko dai ya kwana talatin ko ba ɗaya ko ba biyu tsakanin nan da yake zuwa to amma ya idan mace ta ga jini kuma ta samu tsarki a cikin sati biyu kuma ta sake ganin jini sai ta lura in yanayin jinin na wancan ne shi ma wannan ɗin hailan ne ba za a ce mace wai a wata ne take jini sau ɗaya ba yakan bambanta mm. kamar yadda wata mata muka ce sau ɗaya za ta yi a shekara wata in ta yi jinin haila to za ta yi ciki ne inda jini ya zo ya tafi to inda akwai alaka to za ta samu juna to kaga wannan iddanta an miji ya sake ta kaga sai sai lokacin da idda ya kare tunda jini yana zuwa haka wanda shekara ke zuwa ita ma sai ta shekara uku kafin ta gama idda ba wata uku ba ba za a ci ai larura ne ta ai katse ba a matukar yana zuwa wace tana jinin al'ada wata biyu ita ma haka wadda kuma take a sati biyu ita kuma in aka yi sati ɗaya da rabi wata ɗaya da rabi kenan sati biyu a sati biyu wata ɗaya da rabi na jini uku ya zo mm. ba za a ce ita sai ta zauna wata uku ba a'a ita kuma iddanta yadda take tunda mijin da ya zauna da ita ya san iddanta mm. yadda yake mm. saboda haka yana da niyan kome bayan saki sai ya gaggawa ya komar da ita kar wata ɗaya da rabi nan ya wuce kar ce sai wata biyu zai tashi ya zo ya zo ya tadda ita wani ya ya ya ya shiga tsakani saboda haka idan mace ta ga jini sau biyu a wata in dai wanda ta saba wato ya zo ya zama haka da ɗabi'anta yake mm. ba za a ce ɗaya ne za ta ɗauka jini ɗayan ta ce cuta ba a mm. dukkan su jini ne na al'ada a karkashin wannan wato eh, malam sa'adi yake cewa a cikin littafin minhajus salihin yana cewa wato idan jinin mace ya zamanto wato mutabbaka ma'ana kullum tana cikin jini ko kuma baya yankewa to a wannan lokacin za a bata hukuncin jinin mustahaba wanda take jinin istihaba ne shi yasa muna karanta a fikihu duk lokacin da mace ta wuce wannan za da salasa a yamin malum zuwa hamsa a shirya yawan dinnan aka ce in ya wuce to ta zama mustahaba akwai kuma bayanin cewa idan mace wannan jini yana zuwa ya ɗauke, ba tare da tabbas ba yau ya zo lokacin da ta saba ne ya ɗauke gobe da ya zo sai ya kara kwana hudu ko biyar hmm. jibi ya zo sai ya dauke a inda ta saba ɗin hmm. yana mata wasa to ba za ta ce kullum za ta dinga yawo ba sai ta zauna al'adanta da ta sani ta sama wa kanta sauki duk lokacin da ta yi wato wannan kwanakin shi kenan tana cikin jinin al'ada kwanakin wato tsarkinta kenan tunda an san jini yana mata wasa a cikin mata an samu matar da duk wata jini bai yanke mata sai ta yi wata shida jin tana tare da jini to wannan ya za ta yi ibada za ta yi ibada ne idan ta koma asalin al'adanta kafin matsalan nan ya same ta in kuma tun farko abin ya fara mata da matsala sai ta yi amfani da irin al'adar sa'anninta hmm. yawanci mata da suke wuri guda nawa suke yi yawanci suna yin kwana biyar yawanci suna yin kwana bakwai to sai ta ɗauki kwana bakwai ko biyar ɗin a wata shi kun hailanta hmm. ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba in wannan kwanakin sun wuce sai ta yi alwala ah, ta yi wanka ta yi ibadanta ba za a ce kuma sai duk sallah sai ta yi wanka ba hmm. wannan ba shari'a ta ɗora mata ba in tana so za ta yi amma jinin ta ɗin na cuta ne kuma jinin cuta bai hana ibada ba abin da yake hanawa sai da mutum shi ne ya ce a bai so wannan gare shi amma ibada kam za a yi ko da mutum mace tana cikin wato jinin cuta an samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam matar da wato kullum ma saboda jinin baya tsayawa ma har ta abin da take zama akai kai wanda saboda jinin ya dinga sauka akai kuma haka take ibadanta saboda haka wannan shine yanayin da mace in ta ga kanta cewa jinin ba zai tsaya mata ba to kar ta ce ita za ta bar sallah kwata kwata a za ta dauke adadin kwanaki wanda inda tana lafiya ne take kiyayewa to sai ta yi amfani da shi shine malake cewa faqad amara annabi sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha fa in lam yakul laha ada fa ila tamyiziha shine mace sai ta koma al'adanta da ta sani in abin ya dinga zuwa mata malam jini na ya zo yau kwana bakwai ya wuce ya kwana kaza ya sha sha biyar bai tsaya ba to idan yana yin haka baya tsayawa sai ki koma al'adan ki da kika sani na kwana bakwai ko kwana biyar ki dinga yi kina ibada a sauran ko kuma kina iya bambantawa wata jinin al'ada ya fara mata a farkon lokacin al'ada kwana ɗaya biyu zuwa biyar ɗin da ta saba ko bakwai da ta saba za ta ga jinin yana da ƙarni yana da duhu Hmm. kuma yana da wato wannan akwai kauri hmm. akwai karni akwai duhu to in haka din ne sai shi kenan bayan kwana bakwai sai ga jinin yayi wawo haka ya zama ba kauri hmm. ya zama ba wari ya zama to kenan wannan yanzu ta gama jinin haila ta shiga jinin cuta ne sai ta yi wanka ta yi ibadanta bambanta wannan yana da muhimmanci wani lokaci haka kawai mamace za ta ga jini ba lokacin al'adanta ba ne jini zai sauka mata Da wannan da zai sauka ya za ta ta bambanta don takan yi ko wani ciwo ne ko wani bugewa ne wani abu mai kama da haka ko kuma mace tana da juna sai ta ga kawai saboda wani abin da ya faru da ita mm. ko na tuntube ko wani abu ko na tsinkewar zuciya dai za a ga wani jini ya sauka haka light haka ba mm. mai haske haka mm. wato ba mai kauri ba to wannan ba za ta kula da shi ba wannan jini ne na ciwo kawai ta yi tsarkinta ta ci gaba da ibadanta wannan shine to idan tana bambancewa sai ta koma ga wato launin bambancin da take amfani da shi idan ta kasa bambancewa ba ta kuma da al'ada wanda ta saba to anan shine za ta koma fa ila adati ghalibati wato ga al'adan mafi yawan mata nan za ta koma sittata ayyamin aw sab'a kwana shida ko bakwai shine yawancin mata suke al'ada biyar shida bakwai biyar mm-hmm. shida bakwai to sai ta tsaya a tsakanin wa'annan kwanakin tana lura da wato wannan ɗinta shi jinin cuta dai shine hiya allati istamarra a haddam bi za zada ala damil haidi wato shine jinin da ya karu ya ki tsayawa har ya bar wato kwanakin da ta saba na al'ada ya wuce wannan shine jinin cuta to jinin cuta kuma shi yana faruwa ne ta gefen wato wannan irk wannan jijiya hmm. daga na yake faruwa ba shi daga cincin mahaifa ba ne shi yasa za ta ci gaba da ibadanta sai ta nemi magani mun faɗi sifofi guda uku da ake gane jinin haila ba hmm. wajen launi shi yana da wato duhu hmm. na istihaba yana da ja haka sannan kuma jinin haila yana da kauri hmm. wanda ba na haila ba ba kauri jinin haila wato yana da ƙarni hmm. wari hmm. jinin haka baya da wari wayannan suna abin da ake bambantawa kuma attajammud zai gudaje wani lokacin ma zai sauka a gudajen ta wannan jinin haila kenan hmm. amma jinin da ba na haila ba zai sauka ne a sauka haka sai bayan ya sauka ne inda ya taru zai zama ya yi kauri hmm. amma a hakan ba zai sauka a gudaje ba amma shi na haila yakan sauka a gudaje a gudaje ma hmm. wannan yana daga cikin abubuwan da ake bambanta su da shi a hakan nan ko tambayoyi Haifa eh akwai tambayoyi jiya mm. wannan taimako ne da aka kawo mm. na kuɗi dubu tamanin aka bani akan mm. ya shiga asusun marayu insha Allah Allah ya saka da alkhairi bayan Allah suna turawa na ga wata mata tura dubu ɗari wani ya tura dubu biyar dubu ɗaya ɗari biyar to Allah ya saka musu da alheri mata wallahi dubu ɗari na mamace ce ta tura a suna yi maza masha Allah suna yi sosai kowa yana yi amma mata kam suna ba da mamaki jazahunna Allahu khaira kowa yana yi eh. don kana zaune kawai sai ka ga ya shiga wannan daga wani ne da abin kira ne ma da na kira suna amma tun da sun yi saboda Allah ba sa so a san sunansu amin ya rabbal alamin wannan take cewa ta zauna karamin ciki sai mm. jini yana dan sauka wannan mm. sai ki je ne asibiti ki nemi magani wannan ba mm. jinin haila ba ne. wanda kin fara zama ciki yana yi to akwai bukatar ke kula da ki, ko cikin bai samu zama sosai ba ne. wani lokacin ma ko yana so ya faɗi ko wani abu mai kama da haka garzaya likitoci su ganki a san me ya kamata a yi a kai wannan tana tambaya akan idan mutum ya yi rabbana na alkur'ani shin za su gara wasu addu'o'i ne a kai ko kuwa eto eh rabbana na alkur'ani addu'o'i ne wanda annabawa da sauran bayan Allah suka yi mm. mutum zai yi karatu da su ya roki Allah amma ba dukan rabbana ba ne don akwai rabbana da 'yan wuta ne suke faɗa eh? hmm. kamar rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim ne hmm. eh? rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun kaga wannan yan wuta ne suke faɗa a cikin wuta hmm. sun sun bi manyansu ne suka batar da su kuma suna cewa manyan ma'allaka ka kara musu azaba Eh? wasu rabban ha'ula illadina adalluna fa'atihim azaban dhifan minan nar hmm. Allah wayannan sune suka batar da mu ka ninka musu azaba ko masu cewa Allah ka fidda mu daga ciki ya ubangijin mu hmm. in mun koma sake aikata laifin namu ne azzalimai to kaga wannan duk rabbana ne a hmm. cikin Qur'ani kuma Allah yana mana hikayen abin da suka yi don kar mu mu je mu fada a ciki to wayannan ne ba za a yi su ba amma karatun qur'ani kake haka za ka zo zaka karanta amma da sunan bari in zabi rabbana don in roki Allah da rabbana mm. to rabbana ne ba za ka saba mm. sannan kuma wadatuwa da rabbana da aka samu a cikin alqur'ani wani lokacin ka faɗi rabbana din musamman in ka sa rabbana cikin fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya tara maka alkhairai duka na duniya da lahira sai dai kuma in kana da wani abu da kake so ka ayyana ka ambata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'o'i kamar Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح للآخرة التي إليها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر annabi yayi wayannan addu'o'in Ba rabbana din daga gare shi muka samu ko eh, ko Allahumma khfini bi halalika an harami ko ya hayya qayyum bi rahmatika astaghith hmm. ga sunan addu'o'i na sunna barzak Allah ya yawa da su sawa'un na bayan salloli ne ko na mm. safe da yamma ne mm. ko na dalilin wasu abubuwa da suka faru ne ko kuma haka kawai dai mutum ya dinga addu'a da su mm. to ko kaga suna da yawa saboda haka ba zan ce mutum ya takaita daga rabbana na qur'ani ba in na qur'ani ne ma ga yadda muka yi bayani sannan kuma yana da kyau a hada da na sunnoni ma a hada da su in ma mutum akwai wata buƙatar da kake da ita wanda babu nasin da ya ambata ma ba a ba kana iya ka ambata wannan bukatar taka ko da yarenka ko da larabcin na na jin su ne tambayoyin da suke waje na na sai ya ko guda ɗaya da muka take cewa mana tana da ima tana jini amma kuma za ta yi zuwa filin tahajjud ta zuwa ta zana ta gefe da addu'a ba a eh wannan an faɗa a cikin tambayan ko amma ban rubuta ba an faɗa ba a zuwa wajen tahajjud mace da ba ta sallah zamanta za ta yi a gida mm. zuwa ta hajji na mata ma dole a kiyaye a kafa kafa saboda yanayin da mata suke fita gaskiya akwai wuce iyaka mm. wata za ta fita da ado wata za ta fita da turare wata za ta fita da yara su zo suna kuka ko suna wasa wata za ta fita ta zo ta miƙe tana bacci mm. ga sunan dai wanda ya kamata a abin nan a gyara mm. amma ba mace ba ta fita sarwallin sallata ta rawihi ko ta hajji don ita ba ta sallata ta zo ta yi ba hmm. kawai abin da za ta yi an yaddar mata ta yi azkar ne za ta yi azkar za ta yi salati tana zaune haka banda karatun alkur'ani hmm. wannan shine amma filin idi wannan nasi ne sarih daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa mace za su fita a mara nabi sallallahu alaihi wa sallam an ya khurujina ila musallar al wato ya umarci mata da ba sa sallah su fita zuwa filin idi sai kuma a su din man suka fita aka waliyan wali ta zinnan musalla za su guje wato wato za su nisanci wurin sallah sai idan aka idar da sallah sai su tashi zo su zauna a cikin jama'a don su yi tarayya a cikin addu'a da ake yi wannan kadai zai nuna mana muhimmancin addu'a da ake yi na idi tunda har annabi ya ce mata da ba sa sallah ma su je su yi tarayya da musulmai a cikin wato sallar idi hmm. kuma wata ma da annabi ya ce mata su fita sallar idi eh, ɗaya daga cikin matan ta ce ya rasulallah ihdana eh, wato ɗaya daga cikin mu su matan kenan hmm. ba ta da abin da za ta lullube jikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ara a wajen kawarta ta ara a wajen yar uwarta hmm. kaga ba ta da zani ma da za ta lullube jikinta annabi ya ce ta yi aron zani ta je filin idi mm-hmm. kenan mm-hmm. akwai amfani na zuwan mata filin idi mm-hmm. shi ma dai in za su fita su fita a bisa tsarin da addini ya shimfiɗa duk fitan da mace za ta yi in ta sa turare to sabon Allah za ta samu ba ba lada ba duk fitan da mace ta ɗebi kwalliya ta fita to zunubi take yi ba neman lada ba kuma duk fitan da mace ta yi ba ta da ladabin tafiya zaka ga mace ta fita tana tafiya a tsakiyar titi tana surutu an ɗaga murya in an gamu da maza sai dai maza ne za su kauce su bada hanya ba ku matan ba to wannan fi ma tafiyan bai dace ba ya zamanto dai akwai ladabi na musulunci da ya koya mana wajen tufafin da za a sa ya zamanto tufafi ne mai wadata mai yalwa mm. baya siffanta jiki baya dauke da launi na jan hankali baya dauke da wato wani abu na jin ko kamshi wani abu wanda zai ja hankalin mutane to wannan su ne abin da ya kamata a lura na'am ma sauraro ana sauraro shirin ramadan mubarak yanzu lokaci ya yi da za ku ku yi tamba mika tamba ku ba da malam a nan mun nuna masu ne ta takwas sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara akwai sufuri tara sufuri uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara akwai kuma sufuri bakwai sufuri takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sufuri hudu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shin ga mu. Mana tambaya na shi ne. Hmm. Ina so da masu koyon hadda in an ba hadda Islamiyya kuma yayin da ba da sarki zai mu ɗaga Qur'ani da ya hadda da shi. To. Kidan kidan saurara. Assalamu alaikum. Ah, alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Malam tambaya na shi wani ne yana haramtattun sana'a amfani da abin da ya okay toa. na najika ce ko zan zo ne ko zan zo ne jiwa na na biyu ce na me addu'a me kana ji kana ji kana ji me mai ka addu'ar me addu'ar da ake na yi ta hajji to to to to to kaɗan saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ma'aikin tambaya na shi ne ina da marayu amma ana taimaka mana da irin kayan abinci zai yi in na daga irin sa in ba makwabta haka. Abincin don marayun aka kawo?

Me? Ya miji ta yi rungume ta sai ta eh, ya kuma ta shi za ta sake azumi ne. da na biyu hmm. na gani a ciki. Kuma na abu ya shiga ma ne. akwai kamshi kuma da kika ji. Eh. To. Na ji kamshin wani abu ne da shi ma ya shiga haruna na. ta da kuma wanda ya magana mutum da azumi dole shi ma sai ya yi azumi ina rama azumi ta السلام عليكم ريجينكي ريجينكي كنا ka shiga rediyon ki ko ke gebe ba ma jinki sosai yawa alaikum salam bismillah da tambaya na ciwo yanzu ni ina kamar shekara na hamsin ne to idan kuma al'ada da na na shida sai wannan karan sai ya zo har yanzu kwana tara kafin na yi wanka to yanzu da wani kwana bakwai sai shi ya gona a tsanin da amfani ya sake zuwa kamar da ciwon na ne kuma ji karatu ji da yanzu boko? ko? na ji da yanzu an saurara na saurara akan kallon da So alhamdulillah eh, mai tambaya mai koyon hadda hmm. tana da al'ada gaskiya malamai ba su ba da wannan fatawa na mai koyon hadda za ta yi eh, tilawa hmm. haka ba hmm. wanda suka hana ɗan suna kafa hujja da hadisin in kana fihi shai inni la inni la al-qur'ana lil-ha'ili wala lil-junubi wato annabi ya ce ni bani ni halatta qur'ani ga mai haila ko mai janaba saboda haka sai in abun ya kama kamar wajen wajen istidlali hmm. wato wajen kafa hujja ko wani bayani ko kuma neman tsari to wannan mutum zai iya karanta wani yanki aya ko hmm. mai kama da aya hmm, amma a zauna ana tilawa wato don kar a manta wannan kamewa din ya fi mm, tumbusana da yawa kan haka malam kuma ya zo daidai tumbusana da yawa kan wannan akan cewa eh, za a yi tilawa mm, akwai bayanan malamai ma mas'ala ce wanda babu nasi sariha a kai mm. sai a duba wanne ne wanda akwai nasi din nasi ya hana mace ta yi wannan da wannan kuma lokacin za a bukata ce ta kai a yi haka to sai wasu su ga cewa eh bukatar ta kai larura saboda mm. haka za a kaddara gurgurun karfi mm. a ce eh za ta yi don karta manta hadda wani abu mm. amma rashin yi din ne aula insha Allah in ya so bari sai mu zo mu sake tafsiri akai wannan kuma na cewa Eh, tana samun sadaka ne daga wanda dukiyarsa haramtacce ne eh to in dai haramtaccen tsantsa ne ba da wata hanya da yake samu sai ta haramun din to a kauracewa sadakansa wannan shi ne tun da dukiyar tasa haramun ne mm. ko ya sadaka ma Allah ba zai karbi sadakan ba shi ma a gare shi ko ma wani ya baiwa ma mm. tun da haramun ne Allah bai karba amma idan mutum yana da wasu hanyoyin da yake samu na halal amma kuma yana taba wani abu na haram mm. malamai suka ce wannan ba zai hana ya mutum ya karbi abin da yake bayarwa ba amma tsantsan ne a nisance shi a nuna masa cewa ko wannan din Allah zai sa ya bari mu wato yawanci mujamala ne yake damun mu muna ganin karin ran mutum ya baci in na ki karba ransa zai baci sai a ce aka yi hakuri fa wannan sana'ar da kake din ba zai yi an karbi abin da kake ba to zai ji ba daɗi a ransa to ya je ya canza sana'a in yana so a karbi abin shi wannan yana tambaya cewa mutum ya dinga addu'a la ilaha illallah daidai ne ko ya mm. kwarai kuwa daidai ne ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah ai kalma ce jumla ce mufida mm. wato ka tabbatar da kalmar tauhidi ne abin da malamin ke magana shine mutum ya kama sunan Allah guda ɗaya ya ɗauka yana ta ambatawa kamar ka ce Allah Allah Allah mm. ko ka ce ya latif ya latif ko kai baka tambayan abin da kake faɗa kai dai kana ambaton sunan shi ne da kana ka faɗa ka roke shi dama kana kiransa ne hmm. kuma Allah ya ce ku roke shi da sunayen mun karanta wannan aya a baya walillahi hmm. al-asma'ul husna hmm. fad'uhu biha wato ku roke shi da sunayen kenan ka ambaci sunan sai ka faɗi bukatarka to amma la ilaha illallah ita kanta addu'a ce mai zaman kanta kalma ce da take tabbatar da tauhidi za ka iya kai da ita wannan kuma ya ci bashi ne a wani gari mm. yanzu ya bar garin wajen shekara hudu ya zai yi in dai wanda ka ci bashi a wajen shi yana raye to za ka tashi ka je ka bashi bashinsa ko ka nemi adireshinsa in dai za a same shi a ba ni da wayansa amma shi din yana nan eh yana nan ka je kaddara bashin naka naira bashin da ka karba naira dubu goma ne amma in ka ce za ka je garin ka je ka same shi ka bashi kudinsa sai ka kashe dubu talatin to wajibi ne ka kashe dubu talatin din nan ka je ka biya shi bashinsa ko ta yaya musamman kuma zalunci dole idan hakkin mutum ne wannan shine fatawa da malamai suka yi hmm. lalle ne idan mutum ya ci bashi ko ya zalunci mutum hakkin nan idan mutum har yana raye ba za ka ce a tafiya wurin ya yi nisa ba in dai yana raye za a same shi ko za a samu magadansa to ka je ko da za ka kashe kuɗin da ya fi wannan ɗin. to dole ne ka biya wannan hakkin da ka bari ka ji lahira a kama ka wanda za a ce za a kai sadakan kuɗin shine wanda ba za a same shi ba hmm. ko ka je garin baka san sa ba ya za ka yi ka same shi eh? to wannan shine za a ce kai sadaka kai fatan Allah ya isar masa wannan kuma yana cewa addu'a da liman zai yi na kunut na hmm, sallah hmm. shin zai yi addu'a ne ko ya shiru a idan imam zai yi addu'a kai kuma amin zaka ce wajen amin amma mu mm. bambance ba ko ina ba ne ake cewa amin akwai wurin da ake yin addu'a sai dai mu yi tasbihi haka mutum ya yi tasbihi ko ya yi shiru kamar eh, inda mutum zai wa Allah yabo da kirari kamar inna wala yadillu man wale man wale la yadillu man wale wala aizu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala kaga wayannan wajen yabo da kirari ne ga Allah to anan ba ba amin zaka ce ba amin ake cewa eh dama duk alfa amin ake cewa to amma amin wurin addu'a za ce amin wurin tasbihi kuma tasbihi ne shi wannan kuma na cewa akwai abin da aka kawo marayu kamar abinci aka kawo marayu shin za ta iya ta dafa ta baiwa makota a'a ba za ki baiwa makota ba sai dai za ki ci tare da su amma wanda ake in wani abu ne kuka samu naku ko naki mm. wannan ki iya baiwa makota amma an ce abincin na gashi abu a marayu mm. to su din ne za a baiwa ke kuma kuna tare za ku yi ku yi amfani a gida amma ki ɗauka ki baiwa wasu wannan ba ba daidai bane in akwai naki a ciki sai ki bayar amma ba naki kar ki bayar wannan kuma ta yi maziyu al'asahu a cikin magana kan mazhaba idan mutum ya yi maziyu zai yi alwala musamman kuma maziyun da ba wai haka kawai bane ya zo kai ne ka kawo shi ka yi abin da ya zo mm. dama an ce mutum yana azumi ya nisanci wani abubuwan to in ka yi kwakwalo shi ya zo to wannan za ka rama azumi ɗaya aka ce mm. Mm. amma baka sani ba ya zo ko ka zauna wani abu ne ka tuna ko wani abu ne ya faru da daddare sai kuma da safe ka gani wannan wannan babu komai sai dai alwala ne babu kuma a wanke inda ya taba wannan kuma wani abu ya ji wato ta ji kamshin wani abu mm. ah, ko wani koran abu ya shiga makogoron kakaki zai fita wannan ba zai bata azumi ba koran abu ba zai bata azumi ba ko kamshin abu ba zai bata azumi ba haka kuma eh, yi da mutum shi ma ba zai bata azumi ba sai dai yana bata ladan azumi ne mutum ya zauna ya yi da mutum ko ya zagi mutum mm-hmm. to hadisi ya nuna ba ruwan Allah da barin ci da sha da sai dai ba a ce ya rama azumi ba ya rasa mm-hmm. lada ne Allahu alam na'am akwai lokaci assalamu alaikum a kalau bismillah marhaba to tambaya na shi ne malam yarinya mai shekara uku kimanin shekara da sha biyu haka amma dai kan jikta ya ɗan fara fito kuma alamu sun nuna zaki amma kuma gidan hanya bai zo ba to sai sai izini ishirin al'adun ne takwas a watan ramadan ɗin amma jini bai zo ba haka haka da sai takwas sai ta zo da duka zo da karshen azumi sauran azumi ne ko biyar ne ba sai al'ada ta fara ɗin ya za ta yi da wannan azumin bayan za ta rama na ko kuwa a'a shi ne tambaya na farko na biyun kuma mara ina daren addu'a ne a gare su da kan da shan gumi gaskiya da abubuwan tsari inda da marayu da yan uwan su da ta ta tare da shi musamman ya in ba mu sayayyen namiji a kan tsaro gaskiya rufin su sai a kan ina daren addu'a ne Allah ya shirya mu da su ta farkin da su

wayannan duka alamu ne na isa balaga ɗin mm-hmm. ko kirji ko mm-hmm. gashi ko haila ko na shekaru ah. namiji ne shi nashi biyu ne ko in ce shi nashi uku ne shi nashi ko shekaru ko gashi ko mm-hmm. mafarki to ita kuma nata da haila da eh, mafarkin da gashin da kirjin da shekaru. na'am saboda haka wannan azumi ta rama su zama gaske kenan eh. ta yi magana ta yi kan yara marayu mm. suna bukatan addu'a wajen tarbiyyantar da su wannan shine abin da muka yi magana a duk lokacin da muka zo yanzu mun yi zama na biyu a mm. masallacin eh, dagash game da abin da ya shafi tallafi na marayu mm. mun yi zama biyu yanzu saura na ɗaya ya zama uku insha Allah. duk zaman da muka yi abin da nake gaya wa iyayen yara marayu na farko dai wannan jarrabawa ce Allah ya kawo kansu saboda haka su karba hannu biyu su yi haƙuri cewa Allah ne ya jarrabe su da ɗauke mazajensu ya bar su da marayu to yara ƙanana kuma yaro ko da mahaifi yana da rai ma ya aka tsaya mahaifi yana nan ma ya je ya dawo ya aka ake fama balle kuma mahaifi ya rasu mm-hmm. kaga dole a ƙara haƙuri kan mm-hmm. haƙuri sannan kuma e, wajen ɗaurawa yara talla nan ma mun yi magana ba sau ɗaya ba kada yara don a ce marayu ne ba su da abu a ce a zo ɗora musu talla musamman mm-hmm. maza ne ko mata maza a ɗora musu talla su je su daina karatu wasu ma ana sa su abin takaice ana sa su su je suna sace-sace kaga ba daidai ba ne mm. don dai cewa ba za mu samu abin da za mu ci ba mm. to wannan ana ɓata 'ya'yan tarbiyya ne kuma wani lokacin za ka ga iyaye wato sun fita ma sun bar gidan mm. sun je wani waje ko kuma wasu suna aure su bar yaransu ɗan ta ga mace ta yi aure ta zubar da 'ya'ya ta tafi ya za su zo su lalace to kaga wannan ma illa ce saboda haka eh, iyaye su kula da wa'annan jawanib ɗin na cewa yara a kula da karatun su. ba abin da za a yi musu kamar a yi musu a ba su ilimi mai amfani kuma a daina faɗa yara idan suka yi abin da ba daidai ba ba zagi da faɗa ne zai gyara su ba addu'a ne zai gyara su da jan hankalin su, da magaya musu magana mai daɗi wani lokacin ba laifi bane a ladabtar da su don sun yi laifin mm. amma kar a wuce iyaka wata ba ta da kalami mai kyawu a bakinta kai kaza kaza ne kai ba za ka yi amfani bane kai mm. har na bada misalai na iyayen da suka yi addu'a kwanan baya na faɗa nan mm, mm, mm. wanda Allah ya ansa wannan addu'ar saboda haka ya'ya ku yi musu addu'a ku yi musu fata na gari ku ja su jiki ku na gane su wane ne abokanansu in ba mutanen kirki bane a hana su kuma yara kar a nuna musu so matuka ta yadda ma ba za a yi a yi musu faɗa a kan kuskurensu ba wannan ma kuskure ne dole mu gyara Allah ya datar da mu Allah ya gafarta mana